hadiza hmm? wasu duka abubuwa masu kyan gani sosai da eh. ban sha'awa kuma eh haka ne kusa me aka amfani da su wajen su so tambaye ke da me aka yi yumbu ne wannan din yumbu dukan su an su ne da yumbu kun ga hada wasu wannan furanni ne ko tsirrai ne ko eh tsirrai da turanci ana kiransa succulent eh, plant okay mm. kamar kamar kai KDP taruwa a cikin ganaye gashi na san wannan eh menene wannan cactus ana kiran shi ko murtsungwa da Hausa mm, mm, mm, murtsungwa murtsungwa eh haka ne haka ne murtsungwa Faiza yau ina so in gwada ki gwada me ina so in yi wannan me yasa ki kai mi dariya ta yaya ki gwada sai a kanina sai in a bani in busi ni ma zan iya yin wannan ba za ki iya ba me yasa me yasa sani an gaya min wani sirri cewa a zane sunanki zero da ke da ɗan <laughs> shekara uku in ji Rachel daidai kuke yau yau zan zan nuna muku ba ta waje fasahar hannuna sai mu yi tare lady go 妈妈呢？诶。 yaya kike gani abin da na yi mm, kin yi kokari ban zaci za ki kai haka ba mm. don haka na baki na kara miki shekaru na <laughs> hudu da rabi daga uku hudu da rabi kawai da ke biyar ba ya kika ga wannan hakika dai abin da kike yi eh, kyau sosai na mai shekaru nan 음, 예아를 다라비.